Daga Washington DC a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Akan mita 49 ko kilo has 6,670 da mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya niyya dalol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a alfa rediyo da marhaba rediyo. sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafikanmu na kafofin sada zumunta a tiktok x instagram whatsapp da youtube jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum madina dauda ce tare da saudat kabir da sauran abokan aiki da ke washington dc muke muku maraba da kamo shirinmu na wannan dare ta asabar yau goma sha ɗaya ga watan afrilu na shekara 2026 A fagen rahotanni za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta a Najeriya ta shirya taron tattaunawa a otal ɗin custodian da ke Gombe domin wayar da kan al'umma kan muhimmancin samun zaɓe mai yanci, sahihanci da adalci gabanin babban zaben shekara 2027. Iya zaɓe ita ce take kawowa sahihiyar shugabanni za su sa mulki da yake da karɓaɓɓuwa a Najeriya. Al'umma a wasu yankuna na gabashin ƙasar Nijar na amfani da kuɗin naira sama da kuɗin saifa wajen harkokin saye da sayarwa na yau da kullum. a wata ziyarar aiki da abokin aikinmu ashiru alhaji muktari ya kai zuwa yankin difa ya duba mana wannan batu ne yanzu duniya babu kuɗi saboda allah canjin ma yanzu in mutum yana canjin jika 500 yanzu ya dawo jika 200 kafin rahotannin su zo muku bari miƙa ku ga saudat kabir domin ta kawo mana cikakkun labaran duniya assalamu alaikum Masu tattaunawar sulhu daga Amurka da Iran sun gudanar da tattaunawa mafi mahimmanci a Pakistan domin yunkurin kawo ƙarshen yakin da suke tafkawa tsakaninsu. Wannan ita ce tattaunawa mafi muhimmanci da aka taɓa yi tsakanin ƙasashen biyu tun bayan juyin juya hali na addini a Iran a shekarar 1979. Ana ci gaba da tattaunawar duk da shugaban Amurka Donald Trump ya ce sojojinsa sun nutsar da jiragen Iran masu binne bama-bamai kuma suna buɗe hanyar mashigin ruwa na Hormuz. Sojin Amurka sun ce biyu daga cikin jiragen yakin su na ruwa sun wuce ta mashigin ruwan kuma an yi shirye-shiryen da za a cire bama-baman da aka saka a wajen. Amma kafar yada labaran gwamnatin Iran ta Nur News ta ce wannan labari ba gaskiya ba ne ta ce ba wasu jiragen ruwan amurka da suka ratsa ta mashigin ruwan jaridar financial times ta birtaniya kuma ta ce tattaunawar da ake gudanarwa a pakistan ta cimma cikas saboda mashigin ruwan na hormuz Mashigin ruwan na Hormuz wanda yake a kudancin gabar tekun Iran na daga cikin abubuwa mafi muhimmanci da za a tattauna a kai a birnin Islamabad, babban birnin Pakistan. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance da jakada na musamman Steve Witkoff da kuma sirikin Donald Trump Jared Kushner sun tashi zuwa Islamabad a yau Asabar inda suka kwashe awanni biyu suna zantawa da kakakin majalisar Iran Muhammad Bakir Kalibaf da ministan harkokin wajenta Abbas Araki kafin su samu su huta a cewar wata majiya daga Pakistan. Tawagar ta Iran sun iso ranar Juma'a sanye da baƙaƙen kaya na nuna alhinin rashin shugaban kolin ƙasar Ayatollah Ali Khamenei da sauran mutanen da aka kashe a yakin da aka shafe makonni shida ana yi. Sun zo kuma ɗauke da takalma da jikunkunan wasu daga cikin 'yan makarantar da aka kashe lokacin da Amurka ta jefa bomb a wata makaranta da ke daura da sansanin soji a cewar gwamnatin Iran. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce ya zanta da shugaban ƙasar Iran mashud Pezeshkian ya kuma jaddada masa muhimmancin lafa rikici yayin tattaunawar tsagaita wuta a Pakistan. A cikin mabambantan rahotanni daga kafafen yada labarai da kuma jami'ai a Amurka da Iran, an ya nuna cewa kasashen biyu ba su yi kusa da cimma matsaya ba. Kafin a fara tattaunawa wani babban jami'i a Iran ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Amurka ta yadda za ta saki kadarorin Iran da aka rike a Qatar da sauran bankunan da ke wasu kasashe amma wani jami'in Amurka nan da nan ya musanta hakan. Banda sakin kadarorinta da ke kasashen waje, fadar gwamnatin Tehran ta buƙaci da ta mallaki ikon tafiyar da mashigin ruwa na hormuz da diyar yaƙi da kuma tsagaita wuta a yankin baki ɗaya har da a ƙasar lebanon a cewar jami'ai da kafar talabijin ta iran A nasa bangaren bukatun da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar sun sha bamban mafi karancinsu ya ce yana son a rika gudanar da wucewa da kayayyaki ta mashigin ruwan na Hormuz daga ko'ina a duniya ba tare da fuskantar kalubale ba da kuma dakile shirin makamashin nukiliya na Iran domin a tabbatar ba za ta iya hada atomic bomb ba. Isra'ila wadda ta haɗu da Amurka wajen kai wa Iran hari a yakin da aka fara shi ranar 28 ga watan Fabrairu ta kuma kasance tana sakar wa 'yan kungiyar Hezbollah da Iran ke marawa baya bama bamai a ƙasar Lebanon. Ta kuma ce yakin da ake a Lebanon baya cikin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Jibuti Ismail Umar Gula ya sake lashe zaɓen ƙasar da aka gudanar a jiya Juma'a da kashi 97.8 cikin ɗari na ƙuri'u a cewar kafar yada labarai ta ƙasar a yau Asabar. Wannan ya ba shi damar sake riƙe ragamar mulkin ƙasar a karo na shida, inda zai ci gaba da mulkin da ya shafa shekaru 27 yana kai. Shugaba Gule ya sa hotonsa a kafar sada zumunta da kalmar cewa an sake sa. A watan Oktobar bara ne majalisar ƙasar ta soke dokar da take cewa wanda ya zarta shekaru 75 ba zai iya tsayawa takara ba, abin da ya ba wa Gulle mai shekaru 78 damar sake tsayawa takara. Wata kotu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta kama fiye da mutane 300 da laifin ta'addanci a jiya Juma'a a wani zaman kotu da aka shafe kwanaki hudu ana yi. An fara zaman sauraron ƙarar ne a kotu a ranar Talata inda yawanci waɗanda aka gurfanar suka amsa laifin da gwamnatin Najeriya ke tuhumar su da shi. Da yawa daga cikinsu tuni an yanke musu hukuncin zaman shekaru ashirin a gidan kurkuku bayan da suka gurfana a gaban alƙalai goma. Labaran duniyan kenan da Saudat Kabir ta karanto mana. Sai shiga fagen rahotanni. Wata ƙungiya mai zaman kanta a Najeriya ta shirya taron tattaunawa a otal ɗin custodian da ke Gombe. Domin wayar da kan al'umma kan muhimmancin samun zaɓe mai 'yanci, adalci da sahihanci gabanin babban zaben shekara 2027 kamar yadda wakilin GTA Hausa Amurka ke magana a Gombe, Aliyu Bala Girangi ya aiko mana. taron wanda ya samu halarta daga sassa daban-daban na yankin arewa maso gabashin najeriya ya kuma tattauna matsalar rashin fitowar masu jefa kuri'a wadda kungiyar ta bayyana matsayin barazana ga inganta da sahihin zaɓe a fadin kasar jagoran kungiyar yunusa tanko ya ce suna da tabbacin cewa kowane ɗan najeriya ya samu sahihin sakamakon zaɓe ya kuma buƙaci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato inec da ta samar da tsayayyun hanyoyi na sanar da sakamakon zaɓe a cikin al'umma taron ya kuma kira gwamnati tarayya da ta bar inec ta gudanar da ayyukanta cikin 'yanci ba tare da katsalandan ba domin tabbatar da gaskiya da adalci a zabuka da za a gudanar a nan gaba. Iya zaɓe ita ce take wa sahihiyar shugabanni da za su sa mulki da yake da karɓaɓɓuwa a Najeriya. Idan ba haka aka yi ba shi yasa muke samun baragurbin shugabanni da cin hanci da rashawa da muke samu a Najeriya. Amma idan aka yi sahihiyar zaɓe aka tabbatar wanda ya cancanta shi aka ba wa zaɓen to ina tabbatar muku za mu samu kwanciyar hankali da waraka a Najeriya. masu gabatar da jawabai a taron ciki har da farfesa abdulkadir sale da dr ramatu buba na jami'ar jihar gombe da kuma dr obe ezekiel wadda ta yi magana ta yanar gizo sun jaddada muhimmancin sahihin zaɓe a matsayin ginshiki na ci gaban ƙasa masanan sun nuna damuwa kan yadda rashin fitowar masu jefa kuri'a ke karuwa a najeriya suna gargarin cewa raguwar ingancin zaɓe na sa jama'a su daina shiga harkokin demokuraɗiyya. wanda wannan zai sa kan cewa mu samu zaman lafiya saboda demokuraɗiyyar najeriya za ta yi karfi wanda kasa da haka zai iya jawo rikice-rikicen da ba masu Allah ya kiyaye. that in the next uh, coming election everything will be set and people will be much more aware of how to choose their leaders. Wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana cewa sun amfana da bayanan da aka gabatar tare da yin alkawarin komawa su domin karfafawa al'umma gwiwa su guji kauracewa zabe su kuma zaɓi shugabanni bisa kwarewa da nagarta. Abin da yasa jama'a ba su son fitowa zaɓe rashin confidence ne akan system din. mutane suna ganin kamar cewa ko da sun yi zaɓe ba ra'ayi kauntin abin da suka yi ba so mu kuma nan muna gaya wa jama'a cewa idan fa baka yi zaɓen ba bara ma a irga ka a cikin waɗanda suka yi ba da zaɓen mutum na gari domin idan wannan taro ya nuna mutane cewa ko ya ƙara wayar mutane kai cewa ka zaɓi shugaba na gari shine zai baka gwamnati mai adalci yawancin mutane gaskiya muna cikin wani hali da ya kamata mu buɗe idonmu ya kamata a ce da fa'in bacci muke yanzu gari ya waye ya kamata mu san inda muka dosa mu san me muke ciki mu san me muke yi wannan taro dai su shine faɗakar da al'umma su san incin su da kuma incin su na jefa ƙuri'a a faɗin kasar aliyu balagirin nigeria zabe sama kar ka jefa salin alin kuma ka jira girga in ka sace akwati ka sace yancin al'umar ka in kai zaɓe fiye da ɗaya ka cuci mutan yankin ka mai kaki in kai son rai to ka cuci pension ka jami'in zaɓe in kai son rai to zai juyo kanka dan takara in rai ka cuci aƙidar ka gwamnati in kin yi son ran zaɓe to dokin lalata a bari gaskiya ta yi halin tashi ne demokuraɗiyya hakanan mun ka gani ana yi shi ci gaba kenan adalcin zaɓe Gerengi. Al'umma a wasu yankuna na gabashin ƙasar Nijar na amfani da kuɗin Naira sama da kuɗin sefa wajen harkokin saye da sayarwa na yau da kullum. A wata ziyarar aiki da abokin aikin mu Alhaji Muktari ya kai zuwa yankin Difa, ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana. daga ka shigo wasu gariruwa na jihar da magaram ne da ke kan hanyar zuwa difa har ma zuwa birnin na difa da ma wasu kasuwanni na yankin da ke iyaka da Najeriya ke amfani da kudaden naira baya ga kudin sefa har ma a wasu yankunan karkara na Nijar amfani da naira ke rinjayar kudin sefa. Mamman Rabi'u wani mai sana'ar tebur ne da ya ce suna karɓar naira daga hannun kwastomomi amma suna aiki da yadda kasuwar canji take a lokacin. Eh muna amsa misali yanzu wani in ya zo shi kaman yana da naira yana son a sai eh, kaya sai mu ce mashi to dala saba'in zai muke amsa naira kenan a cikin tasha ba musamman kono suke amsa ta nawa ta kama eh dala saba'in dubu ɗaya kenan haka muke lissafi muke amsa ta ne eh dala saba'in ta sefa ta sefa kenan sai a yi lissafi kawai a ba su kayan da suke so insha Allah wani matashi da ke yankin subdu ya shaida mana yadda a yankin su suke amfani da kudaden naira sunana Alhatu ina aiki da naira gure-gure sai sai ba wallahi sha ta subdu kurun nan borno a can babu harka sefa akwai ma wanda ba su san ba sefa nan sosai mun kuma amfanin mu naira ne yanzu kurma da amfani da naira ne muke kina akwai wasu wanda an ba su kudi ba su san ba ko nawa na sefa akwai su gure insha Allah akwai su to ko me ke kawo amfani da kuɗin naira a wannan yankuna da ke gabacin ƙasar ta Nijar Umaru Ada wani mai sana'ar canji ne a babbar tashar gure duk sektar irin wannan ƙauyuka wasu suna zuwa sayan abu gari nan yan gari masu manyan shaguna bisa saya bisa amsan naira dole sun kama na mu naira bata mana wahala abin da ke wani wahala a gurin sifa ne yanzu sai ka sai naira rasa mai di rasudu ladi yanzu sai ta kai wata juma'a ana gobe sudu za ka sai da ta in ba in ta saura ma he zuwa ranar sudu da sahima haka nan za ka sai da ta kuma da bane ce yan koren sun dawo daga sudu su kama haka nan ne mu sifa ya hiwa mu halakan naira tunda wani mai ka zo na ma babu sifa kowa naira ce gare kuma kashi kuma babban matsalar mu ɗaya ne kashi ya yawa muna ne matsalar mu kawai inda to a ganin ku a matsayin ku na yan canji me ya kawo kaman yawaitar nera kuma ya ka karancin sefa abin da ya kawo gaskiya ka san ce zamani ne zamani ne yanzu duniya babu kuɗi saboda Allah canjin ma yanzu in mutum yana canjin jika 500 yanzu ya dawo jika 200 150 ɗari. saboda Allah zamanin na babu kuɗi kuma su yanzu irin wannan masu kawo wannan naira su ba a magana kuɗi sun da yan daji na wasu sun je sun sai da shanu ne kawai kasuwancin shanu su sai da su kawo naira mu ya kuma su sai su siya a sefa su je su sai da naira su kawo haka nan ne duk kama sektar in namu naira ya a akan sefa saboda sektarin an yawan aiki da naira sa naira ta yi sefa yawa ko baya ga hudar kasuwanci tsakanin kasashen biyu makwabta wasu na ganin daɗaɗɗiyar alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu ne da suka ga datin iyaye da kakanni yasa ake amfani da kuɗin naira ta najeriya ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga gure a jamhuriyar nijar Alhaji Muktari. Ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba. Makewaye duniya, jama'a assalamu alaikum kuma mu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin namu na yau zai taɓo batun yaƙin da ke tsakanin ƙasar Amurka da Isra'ila waɗanda suke gwabzawa da ƙasar Iran a can gabas ta tsakiya. Inda makon da ya gabata ne aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin su waɗannan ƙasashe biyu da suka shafe sama da kwana arba'in suna yaƙi da ƙasar Iran a can gabas ta tsakiya ɗin. Yarjejeniyar da wacce ƙasar Pakistan ta shiga tsakani ta yi armashi domin Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa a ranar takwas ga watan nan da muke ciki ne aka gudanar da wannan taro ta bayyana cewa an cimma wannan yarjejeniya na tsagaita wuta tsakanin waɗannan ƙasashe. Kuma Firayim Ministan ƙasar Pakistan ne ya jagoranci wannan zama da aka aka yi a can birnin Islamabad na kasar ta Pakistan wato shi Prime Minister Shabazz Sharif kuma wannan yarjejeniyar da aka cimma ta fara aiki ne nan take. A ciki har da batun Lebanon. To amma kuma Netanyahu shugaban Isra'ila ya musanta cewa babu batun labanan a cikin wannan yarjejeniyar da Iran din ta gabatar na samun yarjejeniya. Yarjejeniyar dai ta ta'allaka ne bisa batutuwa guda goma wanda ta gabatar a matsayin sharuɗan da ta gindaya na tabbatar da samun yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin su na tsawon makonni biyu. Yarjejeniyar sun haɗa da na farko na tana son a bata tabbacin samun tsaro wato babu wani sauran kai mata hari nan gaba daga waɗannan ƙasashe hakanan kuma a janye mata takunkumi babban da ƙaramin wanda amurka ta kakaba mata a shekarun da suka wuce guda goma a can baya na biyu shine tabbaci wato na ci gaba da mallakar gudanar da mashigin tekun hormuz wanda yake dama can nata ne ita ke gudanar da shi ita ke tafiyar da shi ba tare da wani abu ba amma aka so a anshe mata wannan dama yau din ne aka ci gaba da tattaunawa a birnin islamabad na ƙasar pakistan karkashin jagorancin kakakin majalisar ƙasar iran kwana biyu ne tun da farko da aka fara mannan cewa an samu tsagaitar wuta tsakanin waɗannan ƙasashe uku da suke ta fafatawa da juna sai kawai ƙasar isra'ila ta kai wa hezbollah wani mummunan hari a can birnin lebanon inda ta hallaka sama da mutane 200 kana kuma fiye da mutane dubu ɗaya suka jikkata suna kwance ma a asibiti wannan dalilin ma har ya sanya sai da aka yi zaman makoki na jimamin waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda ke kwance a asibitocin birnin islamabad ɗin da suka cike ko ta ko'ina iran ta yi barazanar janyewa daga yarjejeniyar matukar wato ƙasar isra'ila ta sake kaiwa lebanon hari ita kuma ƙasar isra'ila ta bayyana cewa wannan batu na lebanon baya cikin sharaɗin da aka cimma da ita to amma kuma Ƙasar Pakistan wato shi wanda ya shugabanci wannan gudanar da wannan taro wato Prime Minister ya tabbatar da cewa akwai wannan batu na Lebanon a cikin wannan tattaunawar da aka yi. Batun bude mashigin ruwa na Hormuz wanda shine babban abin da ake ta takaddama a kai ba a bude shi ba sabili da wannan mummunan harin da kasar Isra'ila ta kai a can Lebanon inda ta hallaka waɗannan mutane masu ɗanbin yawa kuma harin ma da suka kai haya kai har su biyu. Kana kuma ƙasashen duniya kamar da suka ke majalisar ɗinkin duniya sun yi kiran da aka yi zuciya nesa kada a je a biye wa son zuciya a ta abin da ba shi kenan ba. Batun buɗe mashigin tekun Hormuz ba buɗe shi ba sabili da wannan katobara da ƙasar Isra'ila ta yi na kai hali a can Lebanon kan wato 'yan Hezbollah. wannan shine dalilin da ya hana a buɗe wannan wuri ita dai kasar iran ta yi gargaɗin za ta hukunta kasar isra'ila bisa wannan kunnen kashi da ta yi da kuma katobar da ta yi na kai waɗannan hare-haren da ya saba ka'idar da aka cimma a halin da ake ciki yanzu kasashen duniya dai sun yi kira da a kai zuciya nesa a kuma bi turbar diplomasiya don cimma maslaha Lamarin da yana da ban tsaro ganin yadda Isra'ila da Iran ɗin ke ta zargin juna tare da barazanan ɗaukar mataki na daban a nan gaba dangane da wannan lamari. Wani babban lamari da aka fafata a cikin sharuɗan da Iran ɗin ta gabatar shine batun wato babban mashigin ruwa na Hormuz dama mallakanta ne kuma tana son a ƙara tabbatar mata da mallakan shi domin an kawo 'yan tsegungumin cewa ana son a an shi daga hannunta a zo a sa wasu ne kawai su rika kula da shi alhali kuma wurin bai shiga cikin ruwan da ake cewa na ƙasa da ƙasa ba ne wato wanda ba mai shi ya riga ya shabi jikin ƙasarta sosai da ita da oman so sai ƙasar china da rasha suka hau kujerar naki wato vito power wanda wannan wani babban doka ne a majalisar ɗinkin duniya da zaran an zo wajen ƙuri'a in aka sa vito power to shikenan an kashe magana an tsaya a kan yadda suke so to haka aka tsaya aka bawa ita iran mallakar ci gaba da mallakar wannan wuri da kuma iko da shi da kuma duk gudanar da harkokin wannan wuri na wato mashigin tekun hormuz da aka yi ta takaddama a kai yanzu kuma sai Najeriya. A Najeriya dai jigajigai da kuma hamshakan jam'iyyar adawa ta ADC sun koka sun kuma gudanar da zanga-zanga mai gani tsawon kwanaki biyu wato sun gudanar da wannan zanga-zanga a birnin abuja da kuma Legas da kuma wasu mahimman wurare da suka gudanar da wannan na nuna kyama da kuma irin take-taken da hukumar zaɓe ta ƙasa wato aine take ɗauka game da ita wannan jam'iyya suka ce ba za a yi masa adalci ba domin ta shiga cikin magana ne wai na shugabancin jam'iyya bayan kuma komi ya gudana daidai da shauransu aka ce a'a wane sai ya sauka ya sauka kuma wannan magana ne ya taso nan za mu da sa'aya saboda kurewar lokaci insha Allah a shirinmu na gaba za mu kawo cikakken bayani game da wannan al'amari. shirin mu kewaye duniya kenan wanda sani shu'aibu malumfashi ya shirya kuma ya gabatar. Yanzu lokaci ya yi da Bala Branko zai ba mu labaran wasanni. kofin premier league na ingila yana ƙara nisantan ƙungiyar kwallon kafa ta arsenal bayan da a gasar premier league mako na 32 ƙungiyar ƙwallon kafa ta bournemouth ta bi har gida ta lallasa ta da kwallo biyu da ɗaya wadda hakan yake ba da dama wa ƙungiyar kwallon kafa ta manchester city na kusantan ganin cewa ta kau da arsenal don lashe wannan gasa manchester city dai a gobe za ta bar gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta chelsea da zarar manchester city ta samu nasara akan wannan wasa zai rage saura maki shida kacal tsakanin tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta arsenal ke saman tebur a bangaren zaurcin yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta tottenham ne take kan gaba wajen ganin cewa ta dauko dan wasan baya na hagu daga kungiyar kwallon kafa ta liverpool dan kasar scotland andy robertson mai shekaru 32 da haihuwa wadda dan wasan da ya bar kungiyar kyauta a karshen kakan nan ma kuma kungiyar kwallon kafa ta manchester city ne ta gudanar da wani tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta sporting kan yiwu an ɗauko ɗan wasan tsakiya na kasar denmark martin holman mai shekaru 26 da haihuwa ɗan wasan tsakiya na atlanta anderson ya ki amincewa da tayin da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa suke yi masa musamman ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta newcastle united manchester united da kuma arsenal yayin da ɗan wasan ƙasar brazil mai shekaru 26 da haihuwa ke sha'awar koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta atlantico madrid a can ƙasar spanish chelsea da liverpool da kuma manchester united hada da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta arsenal da Newcastle United da Barcelona har ma da kungiyar ta Real Madrid duka sun dukufa wajen zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa na AZ Alkama dan kasar Netherlands Kes Smith mai shekaru 20 da haihuwa. Nan ma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ne da Manchester United da farsan Germany da kuma Chelsea suke duba yiwuwar ɗauko ɗan wasan gaba na ƙungiyar kwallon kafa ta Aston Villa ɗan kasar Ingila Morgan Roger mai shekaru 23 da haihuwa. horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united na rikon kwarya michael carrick na dab da kasancewa mai horar da kungiyar na dindin manchester united dai ta ɗauki tsohon dan wasanta mai shekaru 44 da haihuwa inda ya taimaka mata musamman a wasannin da ta na gasar premier league wanda take matsayi na uku a tebur bala ɗayiro gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya To a yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma a takaice. Masu tattaunawar sulhu daga Amurka da Iran sun gudanar da tattaunawa mafi mahimmanci a Pakistan domin yunkurin kawo ƙarshen yakin da suke tafkawa tsakanin su Wannan ita ce tattaunawa mafi mahimmanci da aka taɓa yi tsakanin ƙasashen biyu tun bayan juyin juya hali na addini a Iran a shekarar 1979. ana ci gaba da tattaunawar duk da shugaban amurka donald trump ya ce sojojinsa sun nutsar da jiragen iran masu binne bama-bamai kuma suna buɗe hanyar mashigin ruwa na hormuz sojin amurka sun ce biyu daga cikin jiragen yakin su na ruwa sun wuce ta mashigin ruwan kuma an yi shirye-shiryen da za a cire bama-baman da aka saka a wajen amma kafar yada labaran gwamnatin iran ta nur news ta ce wannan labari ba gaskiya ba ne ta ce ba wasu jiragen ruwan amurka da suka ratsa ta mashigin ruwan jaridar financial times ta birtaniya kuma ta ce tattaunawar da ake gudanarwa a pakistan ta cimma cikas saboda mashigin ruwan na hormuz shugaban kasar faransa emmanuel macron ya ce ya zanta da shugaban kasar iran mashud pezeshkian ya kuma jaddada masa muhimmancin lafa rikici yayin tattaunawar tsagaita wuta a Pakistan. a cikin mabambantan rahotanni daga kafafen yada labarai da kuma jami'ai a amurka da iran an ya nuna cewa kasashen biyu ba su yi kusa da cimma matsaya ba kafin a fara tattaunawa wani babban jami'i a iran ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa amurka ta yadda za ta saki kadarorin iran da aka rike a qatar da sauran bankunan da ke wasu ƙasashe amma wani jami'in amurka nan da nan ya musanta hakan banda sakin kadarorinta da ke kasashen waje fadar gwamnatin tehran ta buƙaci da ta mallaki ikon tafiyar da mashigin ruwa na hormuz da biyandiyar yaƙi da kuma tsagaita wuta a yankin baki ɗaya har da a ƙasar lebanon a cewar jami'ai da kafar talabijin ta iran shugaban ƙasar djibouti ismail umar gula ya sake lashe zaben ƙasar da aka gudanar a jiya juma'a da kashi 97.8 cikin ɗari na ƙuri'u a cewar kafar yaɗa labarai ta ƙasar a yau Asabar. Wannan ya ba shi damar sake riƙe ragamar mulkin ƙasar a karo na shida, inda zai ci gaba da mulkin da ya shafa shekaru 27 yana kai. Shugaba Gule ya sa hotonsa a kafar sada zumunta da kalmar cewa an sake zabensa. A watan Oktobar bara ne majalisar ƙasar ta soke dokar da take cewa wanda ya zarta shekaru 75 ba zai iya tsayawa takara ba, abin da ya ba wa Gulle mai shekaru saba'in da takwas, damar sake tsayawa takara. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na daren yau, sai Allah ya kai mu ranar Litinin za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye masu ƙa'itarwa da ƙarfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga Saudat Kabir wacce ta taya ni gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri daga GTA Hausa, Amurka ke magana, mu kwana lafiya.